Haya nanoa. Haya nanoa. Wani ma wani an kulle na wa. Tabbas.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 وخلف منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار دعائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جماعة تفسير القرآن بكلمة أولا لنا كعشرين دقيقة وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينة yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau da kuɗi naira dubu talatin ba san wani ne ba amma dai ya ji labarin wannan aiki da can kuma ya ko da wannan gudunmawa sannan magana tsarin ta kwallon arzikin kungiya da ta kusurafin ba wanda ba da cewa wani abu da ya ne a kansa shi ma da wannan tsarin

إنهم إلينا لا يرجعون أنا أحد التركي أنا أتكلم ولا دياني أتكلم فرعون لأن موسى يجي مطوات الله يجي واستكبر فرعون في المصير هو أول الملوك نشيد الرزنة بغير الحق أنا في الأرض بغير الحق وأتريد الملكة في wato ba tare da gaskiya ba wanda su Allah ya ce fir'auna da jama'a su sun bayi da don na rayu da ku cewa lallai su ba za a dawo da su zuwa gare mu ba kenan girman kai sun face ta fir'auna fir'auna ya yi girman kai me ake cewa girman kai abin da ake cewa girman kai shi ne حديث ليس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جواب الرسول يا جيش الكريم إذا تدوركم في الجلوس ما يكون الظروف ما تقول يا عمي ya ce wannan ya ce girman kan ko ya kai yan mota mai kyau yana da tsare gida yana kusa yi yana da inda dabila yana da da motsi

to amma duk fasara da zamu kuskure fasara ingantacciya ita ce fasara annabi Muhammad a alaihi wasallam abin da yake abin da ake cikin girma kai abubuwa da guda biyu fasarul haq wa ghadbun nas wato fitire wa gaskiya a gaya mana gaskiya ta san gaskiya ko kirki a ji ka gaskiya da kuma gaskiya ta ya gaya ma ka sani wannan shi ne alama ta farko ta girman kai alama ta biyu ta girman kai shi ne wato wula na ta mutane ka ɗauki kowa ba ku ba bane sai kai kai ne cikakken mutum to duk wanda za a gaya mata gaskiya ya fi ba kuma bai da kimar jama'a wanda mutum shi ne cika dukkan kwalitin ta girman kai wanda kuma girman kai hasali ne da shi kwarai da gaske لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكذب إذا أنت تعمل وغدا فاير ذرة لجرمك يحسدون جرمك لو يعرف كلام الجنة Allah ka raba mu da girman kai da bala'in girman kai saboda ka ya ku bayan Allah to yi iya mu kare kokan cewa girman kai duk sanda an gaya ma gaskiya kowa ya gaya ma gaskiya cuma kayaknya tahu itu sebentar dulu ada kalau kita mau berdoa idan za a gaya ma tafiya ka sai ba wani yake gaya ma tafiya ko ka yi da ko ba ka yi da kai da girman kai kuma mai girman kai ba a girman in dai kana da girman kai sai ka wulakanta sai ka tubar da wajen jama'a ko ni mulkin ka ko ni ilimin ka ko ni karatun ka in dai kana da ke a girman kai ka sa wa kanka to ka ce sai ka kasa sai ka tozarta malamai suka ce shi girman kai kamar irin dogon kasar da da ake kafawa a cikin gari a tana irin ta yan ko gulo ko yakin irin wannan dogon karkar haka girman kai yake yanzu idan mutum ya wuri wannan dogon karkar ke jikin kolon ruwa idan ya kan lokacin ya zai tare da mutane

da shi da rundunarsa su mata ba duka ake ba amma suna ganin cewa ba za a mai da su zuwa ga Allah ba babu shakka sun fita ta da wuri to ne faru a wannan lokaci ana rama فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ce na wuce muka kama firauna wajen nuna mu da rundunarsa ba na ban samu su yi Allah ya ce sai muka wata su a cikin su sai muka wata su a cikin shi ne farafan zamu su yi malamin sun ce a cikin kafar farafan zamu akwai wulatar da firauna da zuwa sarki wato kamar yadda za ka rage yi tsakoyi ka wata cikin teku shi ne ake cewa wadatar da wato Allah ya ce muka dan tattara su muka dan waka suke zo wato su gaba ɗaya ba a ce shirme ne ya sun ɗauki kan su wani tsiyashi sai ga hali ne a kan tattara su ayi ne an waka cikin da ruwa Allah ba da wasu Allah ya ce kwallo ba ka gani kai fa na ake wani tsari yaya karshen wani ya kasance ba za ku tuna abin ba za ku mata da abin da ya faru a wancan lokaci lokacin da suka fito suka biyo wato annabi musa da mutanensa annabi musa da mutanensa sun zo bakin teku ga teku ta fita da ruwa ba jirgin ruwa ba wurin tsallakawa to ya za a yi ga mutanen awa sun gudu da makamai ga ya sun zo da yawa idan sun rusa da annabi musa da mutanensa ba sai an faɗa ma da zai faru ba ƙur'ani sai ce ta tara jama'a ne. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون أنا يقول فلما تراءى الجمعان yayin da waɗannan rukunoni guda biyu suka da juna fir'auna da mutanen sun majewa annabi musa da jama'a annabi musa da jama'a sun da jama'a a magana muka muka mu mutuwa ta zo gaban kura bayan da ya yi ba wani tsallakawa to da ba kuma lokaci annabi ya ji sauran mutanen da suka da Allah to ya ake a wannan lokaci ana rama qala kalla inna ma'iya ya sayahdi kala ku taba ki annabi Musa sai da kalla sai a a ba ru ba ni inna ma iya wa fi sayani tare da ni akwai ubangiji da zai nuna mana yadda zai wani shi ake kyau ne kika da na wani shi ko biyu ala asiri ka zama kana da confidence ubangiji duk abin da ya faru da gane cewa ubangiji zai iya kawo zai iya kawo ɗauki zai iya kawo wanda umar da rake a cikin gari masa suka daga wani cikin sun ba da aiki ba da kuma suka ba ta wurin shawa sai da kyale mai gida sai ya tafi kasuwa ka ce sai da je ta fara gida idan ta samu masu gidan ta rinka yi mata bayani kan musulunci sai ta musulunta da ita mai gida ya bar gida lafiya sai ta rinka samu masu gidan ta musulunta daga nan sai a cikin ɗauki ba ne kai da mutum ya ji matar ta musulunta abin da zai ba ta tafiya duk yadda ake umu shirin ta cikin gidan ti a ce kwarai da ta shigo sai ka ti ka mutum ta wa a ce ti a ti ka ce za su ba da yanzu ta kama suka ɗaure ta suka ti ba domin zai da yan wani wani za mu tsari amma yanzu za mu yi da abuwa za mai da ke yin rubutu tsakanin da rubutu da maka kowace biya ta kwanaki da yawa ko ti suna ba da dama su suka suka ɗora ne a kan labulai labulai ba a sa mai sirri ba ba a ti la wa. ba a saba masa bai samu inda za a kasa ba haka kawai aka ɗora ta kan wannan kashin bayan da wani kawo kuma da jiro da a ɗora ta kan rakuni kawai kan wannan kashin bayan da ba ki kira ba kuni tare a ɗora ta a bayan tsohuwar tuwon kaji kuma da biya ce za a karba haka kuma yi ka tafiya da ita idan ana kallon zafi ranar jin tsarin zafi saboda rana ta yi zafi tafiya ba ta yi ba su zai su shiga ido a ita kuma su daure ta a rana na cikin bariya ko mutum zai kisa ne yadda sai kwana uku ba su ban abin ce wasu ruwa ba kuma kullum a rana ke daure ta yi in rana sai zai kuma a daura ne a kan cikin bayan da mutum a cikin bariya sai sai kaji kwana uku su shiga ban bariya ila mun ya rufe in ta bude ido duhu kawai suke saboda na tsabar yunwa da yake ba sun daure ta a rana sun kwanta ido a suka barci Sengaja berdoa kita mesti ada dalam diri oleh kita mesti oleh Allah. Mungkin sekali kerana itu whatever apa buat kita. Sudah sila sudah berdiri. Umur kita kita berdiri jadi dulu aku jadi ni lah kawan kita. Kata saya ada yang kita kita ada boleh kan? Boleh kan kita kita tu bukan dia tu orang yang berada di sana. Bukan bukan. yawancin da zai nake da ne ana karkatar wanda da huzar tana kurkar da ya gaji da huzar ta haɗa ruwan da ta turba sai huzar ta kara dawa tana turba ta kara janye huzar saboda kwana uku ba ta shiga ba ta sha ba hannun ta ya nuna ne in aka ba mace suke cikin ruwa za ta kwamfaɗi ruwan in ta kwamfaɗa zai kulle mata cikin cutar da ita shi sa sai Allah ya sa wa da ya turin da ba ta kara bis ba da bis ake taɓa ta ruwa sai tana sha kaɗan kaɗan har sai da kuɗi tana gama shan ruwa sai suka ma saura mata jikin sai da koma gaba ɗaya jikin ta ya koma normal ganin ta ya dawo ƙarfin ta ya dawo komai na ta ya dawo ta ce sai ku ga sai zama sai ta an farara mata wani ruwa a cikin ta ana farara mata wani ruwa a cikin ta wahala da ta sha fatar jikin ta ta samu ne ana zuba mata wannan ruwan gaba ɗaya fatar jikinta ta jike nan da ga kuma fure ta warware fatan jikin sai yi sumul sumul very soft as smooth cikin rana mata da rana kan sa ba da sun farfaro duba wanda za su je su ga ta koma cikin hanyar jinta ga inda take da wurin da ruwa sai suka ce ke wato muna barci ke nan da bakin barci in dai da ruwan mutum ya sun jika jikin ki da ke rera mana hankali kuma ki dawo ki kara daura da ku da bakin ummu da yake tace a ban taba ruwan ku ba Allah ba ka fice sarki ubangiji ya ke kawo ruwa da kansa wa ya kawo mata ruwa sai suka ce ba ke dawa sai ku je ku duba ruwan ku gani akwai inda aka dawa suna zuwa suka duba ruwan su duba ruwan yadda suka je ba ba su da aka ba sai suka gane cewa da ubangiji ne ya kawo ruwa sai suka zo suka kare su ya ce mu kirki suka ce inna rabbaki khairu min rabbina lalle Allah ubangiji ya fi alkhairi fiye da mu ubangiji da muke bautawa fa aslam gaba da su suka ce ashhadu Allah ilaha illallah me ya ba mu kire wannan fakkar kika da Allah ita da wannan ba ta matsala sai ka gabata da kokon da ma ka tsaya har sai da Sama saboda ka sun ta yana nan ko ba zai yi ba ba zai baka da tarihira ba amma in baka da suka da Allah to kullum idan kai da kana kawo kisa ya ta fara sanar da su ne ka fara fitawa ra ra ƙarshen ba sa da ke shi ke fara saboda ba ka san ne ba ba ka san haka Aisha radiyallahu anha tana arziki abinda ta masaka guda ta guda daya ta ake yin da ke? sai ga wata almajira ta zo tana bara tana taimaka wata cikin sabili da abin suke nema aisha rabiyar lama ta ce ce ku yanka ta ɗauki wannan mura ta shiga wannan mabarashi wannan bai ga take a ban gane ba kin manta mata wannan guran ta baki da kotu, kuma azumi kike in kika dauka kika bada gobe da zaki bude baki rana ta baki Aisha ta kare take ke daga nan zuwa rana ta baki ba wahala in ji wani da kike ba ta da sai ta ɗauka ta kai wa alwaji a sadaka tana kallon abin mamaki rana ne yamma ne dare yanzu da rana tabbata za ta fadi aisha ba zai sama ta ba ta da abin da za ta yi tabbata rana za ta fadi sai ga wani baban Allah ya aiko wa aisha ba zai dawo an hasha su wa kafar ko san me yake kyauta su wa kafar ma wani abinci da ke gidan gata ta gidan ya ke kyauta a da wani rago ake samun tsokashe a yanka rago a kai a cire kayan cikin sai a wanke ragon idan aka wanke shi sai a fata shi da garin har sama cikin garin har sama za a sa shi sannan sai a ɗauko shi a kai shi a ofin da suke da shi na musamman sai a gasa duka fata ke cikin ragon ba a kasa zai tsiyaye ba zai tsiyaye cikin wannan garin har sama ne saboda ka an sawa aje maka ba ka da bukatar neman waina ko gurasa wato ragon yana haɗa abin da za a ci sai dai ya yago ko rago da wani tafarke tafarke da abu duk na da ya ce abin da dawa da suke ce kai da dole ji dawa ce na san za ke jinin cewa wanda na mu gani ko za ka ji ke sadaka ita aisha tana da cika yawa ana da cika tana kuma. yadda ake bukata a matsayin da mutum zai ka zama ka zama ta da an ba kana da cika da shi kana da kwanciyar wallahi in kana da wata ba ta kuɗi da wallahi a rayuwa ta na jarraba ba sai ba ba in dai kai cika da Allah da aka ya ce ana inda zan ne a duniya ni ina wurin da bawa nake da suna in kana da wani Allah zai tafi ka zai tafi ka in kana da wani yayi wasu da kai yayi wasu da kai ba abun da yake idan kana da irin wannan confidence da Allah wallahi duk sanda kake ga halin ka halin ka ka kuma ji a ranka kana da cika Allah zai kawo agaji to a ranar Allah sai ya baka mamaki sai ya maka abin da har rayuwar da ta kare ba ta manta a kan Musa ya ce Allah aiki a inna ma yahdi zaran ne ya fara ubangiji na sai ya hadisi yanzu da ubangiji zai zo na bin yadda zaro ya zo na masa ko bai zo na masa Allah ba da to ya ce fa auhayna ila Musa Allah ya ce ba auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga da mutu sai muka ce mata a ne zuri biya a ba kalma wannan tsadar taka da kike fi da ita ya ɗauki tambaya da kike idan ka tafi tantar da abin da ke kula da zai to amma ba yake ayi Allah shi kuma da rubuta da wa da Allah sai daga tsadarsa kawai sai da kike yana dukkan teku ne ya faru a wannan lokacin. da yana dukan da kuma sai da titi a ruwa ba Ba Allah ya wuta ruwan da ya kace ya buɗa ya rubi biyu nan ya za ku dage da nan ya za ku dage ne a bar titi da musasshen ya iya tsakiya mata na ba shi ne wannan nan ruwa ne nan ruwa ne ake kuma mai ba wata kakar da ta da ruwa ruwan ne kawai kamar an yanka da wuta aka buɗa yadda ka san za ka ɗauki apple ko ka ɗauki lemo ka yanka shi da wuta sai ka buɗe tsakani zama ga fili ka bari haka Allah da aka tafi sandar sandar ka yanka teku da san tsada shi aka matsar da wannan gefe aka matsar da wannan gefe ga ciki aka wace wannan yi kuma tsada Allah ya ce masa da so kodin kirkin ka ɗauka kowane bangare da ruwan za ka ɗauka wani ciki ne babba saboda ya san da ne ya daskare ciki ya gaskiya وأزلفنا ثم na wato su waɗannan wayanda ake zuwa yi a ainihin masu tsallakar da na fir'auna ya hango teku ya ta kece yana ƙara sauri su kuma a ta musa suna ne suna shiga cikin ruwa suna suna tafiya kun gama haurawa fir'auna da mutanen da su kuma su fito fir'auna na da ruwa ya sage ya fito ba ina ne na ce muku ina na da ruwa ya kuma da sai ya kula a ce zai don ne ba ba da rama وأنجينا موسى ومن معه أجمعين Allah ya ce wa an ce da Musa sai kuka ce da Musa wa ban ma abu da wani ke tare da shi ajma'i da gaba ne ko kwara ɗaya bambari ya samu nasara mai da Allah sai ake yi kaka ma akwai al-akhirin to yanzu a kan musa da jama'a da sun gama ba firawar da jama'a ta ba sun shigo Allah ya bari sai su zama shiga gaba ɗaya na gaba ba su fara shiga ba na kuma masu shigowa a sun kare kowa ya shigo ko kwara ɗaya ba a bari a wata ba aka ce sai sun a ba a kanan hafirin an da ake da karatun muka turbe da su muka nasar da muka doke da su a shi ruwa gida na shi ke zama girman kai kuma an gaba karshen cika ciki cikin ruwa ta ko cikin da da an da ke sa na farko sarki ya ce sai muka watsa su a cikin mai wato an yi fiye su wato a cikin wato sai ka ce wasu yin zuwa zo ya wasu tsakori haka an kwashe su aka wata Allah ya ce kan zurdu ba a mai kai fa ake wata zalimi ya karshen azalimai ne da wata zai malamai su ce tsakanin Allah da azabi ya ana iya samun jira amma babu wani inna Allah la yuhyi al-zalim hatta idza akhadahu lam yuslim Allah ya kare kai wa azabi ne jikiri kaga kamar ba abin da zai same shi yana kace ga saka yana yin shi ba matsala har lokacin da Allah zai zance shi to a lokacin ba zai yi hukunci wa Allah Allah ka raba mu da wannan sabon to me faruwa da malamin وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون Allah ya ce wajen an samu sai muka sanya su suka zama a mata shugabanni amma suna kiran jama'a su zuwa wutar da annan shi an samu a ya da ƙura Allah ya ce wa yawmal da la tashi a kiyama kuma la yunsaruna ba a taimakon kullu a nan duniya suna yi neman taimakon juna amma idan kiyama ta tsaya babu mai taimakon su ya zama da da wannan ne malamin suka ce duk da ka zama babba ko ka zama fitacce ko ka zama shahararre ko ka samu wata ɗaukaka to ka yi san da sabawa na abu ne ka yi san da kullu da kuke gangara saboda idan ka kullo da kike ya samu da zafi koyi yi. haka ne ko ba ka wani daga san da ka zama shahararre da ka samu wani abu an samu abin da za a koyi da shi ba zan manta ba akwai lokacin da san saboda farce da haruna ba ne ban yanke ba wasu yan kwanan zo su bele ni kuma da wani yau da zirga zirga da aiki da wani sa ba samu damar yankewa ba a shi ne da shi ya kura wani zai yi sai sai ka zara dole ba sai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ce sai ba yake a kan makalla da na da da farki da na ne ya zo sai ne a ke, ba san bari sun na wani sai ya ba shi a fahimta sa duk abin da ya kamata ya zama ya kamata ya zama mutane ina duba da shi ba fatan da ya yi ya yi ya yi yace in na da yi wa ina ilai ba yadda kake shi ne yankewa wannan wanda da mace ba shi ne sunna kuskure ya ta samu abubuwa da suke mun yawa ko ba za ka tashi daga nan ba sai an nemo mai yanke barci ya yanke mu a gaban ka ka tabbatar da yake wannan sunna ka dinka tashi to duk sanda ka zama bincike ko ka zama shugaba ka yi ta ka tsantsan da abin da za ka yi idan kana kwamishina a ministry na ku to ka yi ta ka tsantsan domin abin da kake yi biyar samu da za su koyi hatta sa hudarta, saboda kawai kai shugaba ne wani sai abin da yake sha'awa ke ina fata an gane wannan idan yau ka fito aka kira sallah kake bari ka zo na sallah shi ke sallah za ka sha mamaki masallacin da ya fita saboda wa ya fito ko ka ya fito matan da zai zauna wannan kasuwa da zaune makon gida zai zauna ga riba da gida can masallaci yau ka kafin ka kar zuwa masallaci da aka ba? kana cewa wannan lokacin gama lokacin sallah yi kafin a kar kawai gida da wani ka fito ka zo masallaci ka fito da kunne masallaci cikin sakatariya kawai ka san da kiran sallah

yayin da ka zama babba duk abin da kake ana ne ana koyi da kai to haka ne ne idan ba gona abu kake sai ake koyi da kai to ka zama cikin waje a samu a yi wannan ya zama na ila dari ka zama cikin shugabanni masu kira zuwa ina masu kira zuwa kuka ko ba mu iya ce kuma ka aranta shi a kiyama idan kuma abin da kake mai kyau ne sai ka zama cikin waje an samu a yi wannan ya zama da amina ba ma ya ce da Allah a يهلون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أنا لك وجعلناهم معلمة وتقول أنا أقول لك أنا أكثر في المستكى فتنظم شكراني يهدون بأمر الأسرى شيء وارد وزن جالا لما صبروا يا إذن كيما الله يقول وكانوا بآياتنا يوقنون sannan sun kasance masu sakankancewa da ayoyin idan shugabanni kashi biyu ne akwai masu kira zuwa ga aljanna sannan akwai masu kira zuwa ga ina zuwa haka matan manya matan manya matan shamomi na lokacin gama matan kwamishinoni matan gwamnoni matan ministoci matan yan majalisu matan manya a ƙasa to ku ji tsoron allah ku rinka yin abu da kyau domin matan talakawa suna koyi yanzu a jiha ko a kasa matar shugaban kasa ko matar gwamna da za ta tsoro da wakilci na ke gattaka ta sa ta fito cikin taro ta yi taro ɗaya biyu uku hudu tana jawabi a cikin irin wannan sutura to sai ka ga wannan sutura ta zama yayi a cikin wannan jihar ko a cikin wannan kasa sai ka ji an sa wa sutura suna wata kila ba a raɗawa ɗinkin sunan ita wata da sa ce kafin ka ankara da an kai wa tailori za a ga hotunan ta. ake cirewa a intanet da sauransu ‘yan mata suna kai wa teloli cewa a musu ne irin wannan ɗinkin saboda wata jikakkiya ce ta gana ba ma yi su ba a tarihin yan wasan kwaikwayo idan suka kullo da wasu ɗinki na shiga saka, na fitsara da tsiya suka fara sawa suna wasan kwaikwayo da shi matan talakawa a kasar kuka jarrabu da kallon irin wannan wasan kwaikwayon sai ka sun fara sha'awar irin wannan tinki sai ka sun fara kai teloli ana ne ana dinka musu ana sawa dinki suna wacce ke da to duk wacce ta sa irin wannan dinki na bazara da ke kika fara lantin din su lantin din shi ke kika kalla da dinki kika ki har da dinki har jama'a matan talakawa suka rika sakawa da yan mata suna yawo tsirara a cikin gari to duk bala'in da suka ɗebo yadda bala'in zai same su sai kuma ke kada sai an tattara maki irin wannan bala'i an danna miki shi ko da kina cikin kabari ta shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba saboda aka karba kuskura ka zama da kai ne ka zama da gora ka fada ba za ka sanar da wa da ke masana su nasar hasara wa ajru man amina biha ila yawm al-qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'a fa alayhi wizruha wa wizru man amina biha ila yawm al-qiyamah fa za ka sanar da wa yawm al-qiyamah duk wanda ya sunna da wannan da kyau wal aiki alkaini sai da kai ka fara akai koyi da kai sanadiya koyi da kai mutane su ci gaba da yi annabi yake Allah zai baka lada aiki da kai sannan za a baka lada duk wanda ya aiki da wannan hanya mai kyau da ta zo da ita har zuwa ranar tashin haka idan ka sunnantar da wata sunna bubura ka kirkiro wata shegantaka wata tsiya ko kika kirkiro wata shegantaka wata tsiya wata fitsara sai ya zama da aka ci gaba da koyi da a kai to akwai zunubin kina ki na kashin kacce da kika aikata sannan za a ba ki zunubin duk wanda ta aikata irin wannan fitsara har zuwa ranar tashin saboda haka kai ta ka tsantsan matsatsan ana koyi da kai kai abin da zai zama alkhairi ga me alkhairi ga al'umma to balle idan kana malamin addini in kana malamin addini kai ya kamata ka fi kowa nuna halaye masu ne halaye masu kyau a ta halaye masu kyau a wajenka a ga halaye masu kyau a iyalanka a ga halaye masu kyau a yayanka a ga halaye masu kyau a duk mu'amala wanda za ka yi mu'amala da su saboda kai abin koyi ne a cikin al'umma sai ka jama'a ta ci gaba da yin koyi ne Allah ta'ala ya يا رب تفتيت أقوال ربك وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبولين أنا هذا ولا تفتيت وأتبعناهم كما تقول كم تفتيت وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة haka ya ce sai muka biya musu da la'ana da tsinuwa a cikin wannan duniya wanda ya sa fir'auna har kiyama ta ba za a daina hanyar wuce albarka ko za a daina ba za a daina da aka ba me ya sa ba za a daina da aka ba saboda jagora ne na ɓanna, ya jagoranci jama'a kan zalunci har ya zama na zalunci an samu masu jagoranci da zalunci irin jagoranci da zalunci wanda ya ya sa la'ana ba za ta daina ciki ba har zuwa ranar tashin kiyama sai Allah ce wa yawan kiyama ne ranar tashin alkiyama kuma kiyama ta tsaya kum shi fir'auna da jama'ata waɗanda aka bi su daga al'adar duniya din nan Allah ya ce minar masarufi suna cikin wanda za a muna da suna cikin wanda za a wulakanta suna cikin wanda za a tozarta suna cikin wanda za a kaskantar da su a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu sai Allah ya ce da gaba da rama ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ba ko ya ce ba za ta samu ta zani ya guda ta samu da shi ta zo da shi yola ta ni ta akar ce suke ke da yawo ga yar musulma ta ba yar musulma ba wato dole mu san sai kan tarbiyyar yayan mu kuma yayan mu mata yana da abin da yake da bukatar gyara a cikin wannan kasa suna yaya mata wallahi yanzu da dama ba ta yi bambance ya musulma da armiya idan ba sanin da kai ko dan wani mutunci da ke mutta ba ba kawai da za ta bambanta ba kuma abin da ya ji mun zafi wasu takardarun keloli suna da kuma musulmai da suke yi Ka ga da musulmi amma duk wani kirkirai da ke gangata a anguwa shi yake dinka wannan sai ya ce bala'i wallahi kuma da ta sa wannan dinkin duk ni wanda bala'i ko suka mata kai ma sai da daga dinka ya fi maka albarka kana zaune kana jan tsiriwar mara kana zaune kana ci bandana ilke-ilke ga sunan iri-iri abin da zai ba ta hauki kowace ciki da sunan kowace ciki da mai akwai ciki da suke tsoron annawa ga ma duka wajen annawa ga ma duka wata yanki ginanar ya ke tsawon masu suke cikin cikin yarinya gaba da cibiyar tsara bai dawo wai ta abin da ke kusan ma mutane tana da cek tana da cek tana da cek saboda ka tana zuwa gane wai tana da kira kwalbar coca cola saboda ka cikin gidan da dawo wai tana cewa kuna cikin wani wasu na tuni wa bayan sama da suna tuni wasu shi za a shafe to ba a shafe shi ba matsala ba da ba shi koye shi shi hawa sai ta nuna wa kuta ba ba shi ta ta ta ba ta duk mala ko an gobe da zai ne ga ba dare da ni gaba shi ma ta ce ba shi to shi ta ta ba haka kira akwai wanda suke cikin shokuta show glass ya ce za a in ko a ɗinka riga idan fari da sai sa bakar brazil da bakin pad ko da ke waje kana ganin a wai da duniya ya saka da ke da ne, za ki akwai da ya ka gani

haka za a yi wani irin fafaro wuce rigar rabin ba mata zuwa waje saboda wuce rigar an fafaro shi ya ba a rukun saboda haka da ta duka gaba ɗaya na ganin ba ta ya sa da ta duka sai ka zuga su ba ana kasa Thank you. jihar Bauchi ko Adama wani abu kuya ne wani abu ne abun kuya ne akwai turanu matoli turanu ko an su diga zai ta abu ko kuma a babu ita daga abu ta ba daga nan gashin hamatarta da rabin mamata duka na kasa idan ana cikin da jari biyu sai gashi sai ta daga hannu sai nuna shi kuma sai zuwa yi sai ka ce bola da kama akwai shi ne akwai shi in saurari ta saboda ana so wato rigar kare ya matse ka ya zama kowane nufu da sako da kwana da tutu da gangare da rami da kwanar saboda ke cikin da ba ki yana wanda ya mutane sai da yi da mata a kamara da kawai yana kamara da ta baya yana kakkalle mata wuya har ya sai jini da kai kalli ya ne ke sha bakwai sai fata mata ya a cikin ga wajen mazauna da jirgi da kai a cikin da daya zama mana da jirgi wajen wajen suke ta ya tura wannan gajin sanar ya haka ya kamo ya wuda ba zai yi da wani sanar ya wata ce kuma ya kamata ka zama da jirgi ba ta gamu da yan mutane ba da kasa sun haka ne ku zo da mummunan aiki a rika koyi duk wanda ya zo da mummunan aiki a rika koyi shi to ya saurari abin da zai same shi a ranar kanziya ya ta ce wani kare ake na mun farkita ba A hakika mun ba a nan rubuta shafi. min ba da ba a halakar korona duna bayan mun halakar da karnoni na farko ya na fada wasu sarki bayan an halakar da adawa an halakar da samudawa an halakar da manya-manya a jama'a na biyu duka an halakar da su ashabin aika duk an halakar da su Allah ya ce muka ba a kan duka littafi shine littafin asawara Allah ya ce ba sa'ira lillahi sun yi gaba abin da mutane za su karanta su gane addini abin da zai yi wanda ba a bayanin addini yadda kowa zai ga addini da dangana ya kace da asakara ya gane da zai mota ma Allah ba su da wanda shi ne domin ba sa'ira lillahi ya kace ne sai aka yi ce wa hudan wa rahmatan sannan kuma ya zama shirya a gare su sannan ya zama rama a gare su aka ce da aka mu yadda zakaru wato domin su yi cikin su ji su zama masu yin Allah ko da wannan ne abin da ya zama sauri Allah ya kara masa ita yake cewa tun daga sanda Allah ya turo a nan Musa daga bayan annabi Musa bayan Allah ya bashi a taura to daga wannan lokacin Allah bai kara halakar da wata al'umma halakarwa lokaci ne ba idan banda wato al'abun sam in banda zuwa A ashabu sa wa ina da suke kama kifi karshe aka shafe su aka bai da su ne in ban da wanda aka shafe aka bai da su ne aka bai da su wato ainihin wato ainihin alabiyu in ban da wanda babu wata al'umma da aka yi tsari wa halakarwa ta kurun kudu tun daga lokacin da aka ya ji ruwa tun lokacin da aka ya ji ruwa da Musa shi ne a nan aka ce wa kare ake na musan fitawa min ba'adin ma a halakinar quruna da guda sai da aka zama harkar da duk kabarin da Allah ya ji harkar da su a lokacin ne Allah madaukin sarki ya ba wa su wani tashi ya ba a dan Musa wato littafi Allah ta ala ka sa mu dace sai Allah ya canja gaba da rafa wa ma kunta bidarik al-ghadbi qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta min ash-shahidin wa Allah ya rafa da wani jirgi a kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo wata hujja wata haka ke yake so da ba duk wannan labarin annabi Musa da Musa makarantawa waye ga wannan labarin Allah ta A annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan annabi Muhammad ba annabi bane na ta mu labarin yadda aka ba labarin annabi ne ko a akwai babu ba ba shi ke da labarin sannan a da zauna da yahudawa ba balle a ce a wajen su yi bai ma fara haduwa da yahudawa ba sai dai wasu kai ba madina wannan labarin kuma duk annabi yana maka Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ji shi a hadisa to idan annabi ya samu labari kin ba Allah ya masa wahayi ba sai Allah ya ce ma kunta jiyanin da gaske ba ka zama a gefen wannan dutse a jabar da gaske ba in tsarina ila da amma yayin da muka hukunta wa annabi Musa wa lamarin wa ma kunta min shahidi kai annabi ba ta tare da mai da ke tare da annabi Musa a lokacin da aka yi magana da annabi Musa ai akwai lokacin da annabi Musa ya yi mutane har guda saba'in daga cikin jama'a ya ce da su wajen wannan alkawar rubutu inda yake magana da Allah domin ya karɓo wasu dokoki da shari'a domin su ga annabi Musa yana magana da Allah su tabbatar da cewa annabi Allah ne Allah yake wa tsara Musa wa tsara Musa qawmahu sab'ina wa dulan qatila فلما والصدفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين الله عز وجل يأتي واختار موسى قومه سبعين رجلا من بلاده النبي موسى يا زعيم في سبعين نتصور هكذا في جماعته domin ya tafi da su wajen mai kafin kurami da inda ke ganawa da Allah a nan wajen wannan a jabalar da mutane guda nawa guda gaba annabi Musa ya ce yana magana da Allah sai wani da mutanen sun fara magana tsakanin suka ce kai ya zai ce yana wani abu ya ce masa Allah ya ke magana an gaskiya da Allah ya fito fara kuma wannan magana sun ka faɗa ce Allah ya fita kawai nan take sai wani tsawa da ta kasa ta kama faru annabi Musa sai ya kasa na kiza wannan al'umma ta ce manya-manyan maluma masu hankali ne zaɓo masu dama-dama da kuma ana ne a gari annabi Musa haka ne kashi a wannan قال عن المسافر رضي الله عنه لو شئت يا كان داما أهلكتهم من قبل يا كان هلكتهم كم كجرا كامل توقف الشهور وإياي حتى كلام كان هذا لا كان داما لا كان هلكته ma'ana ya Allah ya kare ka zuwa nan gurin to ai dole za su kare ka gurin mu a ce na zama ba na bane ba na kawo su zo halaka in ko ba ita to Allah ya kuma ko da da لو شئت أعلنتهم من قبل وإياك أتخلق الأرض ما فعل السفهاء منها يا أنت بس عليك تموت ولا أنت ما رأيت في جدوس عليك وما أدام ولا أكيد ذلك ما فعل السفهاء يا أنت حتى عليك تموت ولا أنت ما رأيت في جدوس عليك لكن ما أعمل ما رأيت في جدوس عليك سلام سلام سلام ya ce in biya wannan abu zai faru ba kome mana illa shi da su mace jarabawa ta ke yana su zai su biya mata sha Allah kana fatar da wanda daga dama ta wanda wata hajji mata sha kuma an kana shirya da wanda daga dama annabi Musa ya ce an ta wani na ya Allah kai ne mutum sun na bari kai ne wani wanda ke bamu da kowa ya fagasar da ya Allah ka gafarta warhamma ya Allah ka ji kan wa aka kai da zaki ya Allah kai da mafi alkhairi masu gaba ka ga yadda annabi Musa yake kan kafa hankalin da ya tashi yana da lafiya Allah ko to san da aka ji aka yi wa sa'u annabi Muhammad yana wuri yana cikin wannan mutanen guda saba'in to yayi sama in ba annabi ba ba Allah ya turo mala'ika ya kai ba duk duniya ba wanda ya sani to yayi sama idan ya ji wata. duk ya turo da kai da Allah بأن لا يكلف المسلم ذات الجهود ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الحقوق وما كنت ساويا وما كنت ساويا أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين Allah ya ce walakin an sha Allah ku Allah ya ce sai mu mun tare da karnon da yawa bayan wuce wa annabi Musa alaihi salam kafin zuwan su kurai shawa yanzu suke cewa kai annabi Musa da abin da ku Allah ya ce ba ta fa tadawa alaihi salam sai da tsawon lokaci tsawon zamani ya jawo ke kashe wasu ce shi ne ba ta fa tadawa alaihi salam Allah ya ce ba za dan ba da su ma da ya ce alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga shi ta ba labarin yadda a sani Musa ya yi hijira daga Masar ya zo Madiyana me ya faru a bakin garin Madiyana Yan matan da ya shayar da ruwa wa aka turo ta tafi da shi gida a gidan ya aka yi me suka yi magana da baban yan matan ya aka yi a wurin gidan ya aka yi sadaki da ya bayar shekara nawa ya kiwon tumaki bayan an gama ya baro Madiyana zuwa Masar duk kana da labarin abin da ya faru da annabi Musa cikin garin Madiyana ai wa ma kun da sawo ya fi da Madiyana أيوة ما كنت بتفكر في هذا الشيء kai ba da wani mai yana kake ba da wannan abin da ya lafa ko a da wani kyalar mai yana ya ce mai yana ya san ya mai yana kake to ya yi ba da labarin abin da ya faru a madina shekaru ba yawa kuma ya faɗi labarin accurate kuma a tarihi ba ta faɗa wanda ya gaya mai labarin ba in ba a ta da yi wani zanta shi ba ya kana da shi ba bai kai Allah ce ta zuwa da yi kana karanta musu ayoyi Allah ya ce wala ce gaya sai dai mu in ji Allah Allah ya kira kansa mu dan jiro makansa dan ya ce kira kansa da haka yace kun na musulmi mun kasance mu ne masu aika mu ne muka biyo malaika jibril ya zo ya gaya maka wannan labarin shi yasa ka ba da labarin tiryan tiryan ba ku dole ba ka san gare ba ba ka taɓa zuwa gare ba ba ka nan abin ya faru amma ka faɗi abin ya faru dan dan na, da ni ake wai ba inda kai kuskure Allah yake wannan ya nuna kai annabi ne mu muka aiko ka mu muka turo maka da wannan wahayi ba dan haka ba ka iya wannan labari ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gaba kama mun ce akwai ya rabi da zuwan bawa Allah mun sanar ya aiko da dubu ha dubu talatin wa kwamitin marayu dubu a ashirin wa program da kuke na tattalin arziki na Sandibar mun ce yau Allah ya kai mu bayan Allah a zo da sadaka domin a sa a dukkan ne yan arziki masu tafiya ne masu tafiya kan na alaƙi yan arziki masu tafiya kan na alaƙi aiki ne suke da muhimmanci kwarai kuma wanda yake da amfani duka hajji da yake zuwa aikin hajji ya zama amfani da waya ɗaya na da ne. saboda haka yan arziki za ki yanki da waya da ɓace yan Allah ya kai mu gobe waya da ba ta faɗa mutuwa da duk da rawa ku zo da su wani kasa ya kai sun san da aka fara tafsiri ya ba da za ku cigaba da yawa, su cigaba da cewa yawa, suna karɓar taimako a wajen bayan Allah ya ba da ya kai mu kafin fara tafsiri za mu fara tunatarwa Allah ta ala ya sa mu dace Allah ba da ke sarki ya tafi ayyukan jiya mun sanar da cewa masalatai da suke so su cigaba da yin ta'azumi saboda matsaya da aka samu doka tana da duk wanda zai yi ta'azumi ya yi tare da iyalansa a gida ya yi tare da iyalansa a gida ta ba da ke sarki zai karɓa da lokacin muka samu kanmu a ciki a wannan ta hannu da addu'a Allah ya yi wa duk musulmi da lokacin da suke cikin baya yanzu ma da mata Allah ya ba mu tarbiya ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته